rigimar mutanen da ake garkuwa da su ta shiga kwana uku a kamfanin iskar gas da ke hamadar algeria ba tare da sanin takamaiman mai mutanen suke ciki ba a kasar mali mazauna ba mako sun ce sun yi amanna sojojin france za su dakatar da yankuran 'yan bindiga a najeriya kuwa sojoji 900 ne suka isa mali domin haɗa ƙarfi da ƙarfe da dakarun yammacin afirka sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ta bayyana cewa amurka ta san da zaman gwamnatin somalia na yanzu afirka ta kudu yau ne danga su kofin kalubalen afirka kuma ana tsammanin da mutane ne daga duk faɗin duniya za su hallara.